Taron majalisar ministoci na jiya Alhamis ne ya yanke shawarar sake buɗe iyakokin ƙasa bayan wata tantaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma mambobin ƙungiyar Iyomowa. Ga ƙarin bayani daga bakin babban magatakardar ofishin ministan suhuri Alhaji Attahu Zakawanu. Eh, ga yadda shugabannin ƙasa suka yi daga taron nasu cewa suka yi eh, za a rika buɗewa sannan a hankali. kenan kowa in ya diba ya ga daidai yadda yanayin ƙasar tashi take yana iya buɗe boda don yanzu dai mu dai Nijar ne mun buɗa motocin mu suna iya tafiya inda suka ga dama a watan afrilun 2020 ne gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar rufe iyakokin ƙasa da na sama sanadiyar annobar corona kafin daga bisani a sake buɗe filayen jiragen sama da sharaɗin kowane fasinja ya gabatar da takardar gwajin wannan cuta makamancin wannan sharaɗi ne gwamnatocin ƙasashen na afirka ta yamma renon faransa suka gindaya wa fasinjojin da ke shirin ƙetare iyakokin ƙasa wato gabatar da takardar gwajin cutar covid-19 ya zama wajibi akan iyakokin waɗannan ƙasashe testikin nan dole ne mutane sai sun yi shi kayan su kama hanya sai saboda can yanzu kamar ƙasar mu ce nan wurin duk wanda ya taho daga wani waje zai shiga ƙasar mu dole sai mun bincike shi muga ina testikin da yi to su ma 'yan nan ke in za su tafiya dole sai an diba can ƙasashen in za su shiga sai sun tambaye ina taskin da kai kuma taskin sai in kun yi shi inda ya dace kamfanonin suhuri sun yi na'am da wannan mataki wanda tuni ya fara farfado da harkoki kamar yadda a yau dinnan ma aka yi lodin farko daga kamfanin stm transport zuwa kwatano a jamhuriyar benin in ji wani kakakin kamfanin muhammad inshurut mataki ne wanda mun jima mun jima muna fata a yi kuma allah ya sa eh, niger ta bude iyakokinta eh, duka kuma mun yi murna Eh, mu marhabin da wannan saboda mu aikin mu na sufuri mutane gare mu masu taya kasashen waje balle 'yan kasuwa sai allah ya sa eh, makwabcin mu benin ita ma iyakokinta suna bude deja mota mu guda da asuba ta tashi yanzu an jima zuwa karfe daya kuma mota mu guda ta kara tashi zuwa kotonu a cikin bene. muna roƙo ga Allah eh, ya ba su kusa su ci kan wannan allobar kuma ta rage yadda za su bude su iyakokinsu ya zamanto duk cikin afirka ana zirga-zirga a ta a dawo ba cikin wata damuwa ba kafin rufe iyakokin ƙasa a bara motocin jigilar kamfanonin sukuri daban-daban kan tashi daga birnin yamai shaƙe da lodin fasinjoji a kowace rana zuwa biranen kotonu lome accra abidjan wagadugu da bamako kamar yadda irin waɗannan motoci kan tasowa daga waɗannan birane zuwa birnin yamai dauke da 'yan kasuwa saboda haka matakin sake bude iyakokin ƙasa wani abu ne da zai farfado da hada-hada a tsakanin ƙasashen yammacin afirka waɗanda su ma kamar sauran sassan duniya suka ɗanɗani kudar annobar coronavirus sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.